gaba da wannan tasiri da muke gabatowa a kowace jima'a a wannan masallaci namu na bakin tasha jega a kowace jima'a bayan sallar la'asar yau jima'a 20 ga watan shida hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da dari hudu da arba'in wato da hudu Allah kai maka roƙo Allah kai mana jagora Allah ka daidaita mu ga abin da duk kaka so kana yarda da shi duk abin da ba ka so Allah ka raba mu da shi muna aya ta 39 alhamdulillah alladhi wa habani a'udhu billahi minash الشيطان rajim بسم الله الرحمن الحمد لله الذي وهبك على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء allazi wa habali alal kibar isma'ila ay allazi wa habali isma'ila wa ishaqa alal kibar na gode wa Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim ne yana addu'a wato gashi ya kai wasu shekaru masu yawa shekara ɗari shekara 100 ba dai kuma bai da haihuwa sai ya ci gaba da addu'a kuma Allah ya anshi addu'a ta yi kamar wadda darasi ya gabata shekarar jiya to shi ne Ibrahim ya ji daɗi kwarai da gaske ya ce to alhamdulillah alladhi wa habali kibar Isma'ila na gode ma Allah wanda ya bani da kyauta Isma'ila bayan na tsuwa wato bayan ya tsuwa ala kibari ai wa huwa wa ala sahi shine wannan da aka aka ce a yanke din nan kama wada suratu safa ta bayyana alasari wale da wada hutu sun wata sanyi na sana kama dai wada ya gabata ko da aka yi wannan yaro ibrahim na da shekara 99 wa ita haka kuma na gode wa allah da ya bani da ita haka wale da wada hutu mai atun wa ita na ashirar sana an haihi wannan yaro ibrahim na da shekara ibrahim na da shekara ɗari ɗaya da goma sha biyu a wato isma'il da shi babba a kan isa haka Inda rabbi la sami'ur lalle allah ubangiji na yana karba asuwa. rabbi rabbi nemo kima salati ya rabbi ka sanya ni in zan mai tsaye da sallah wa ja'al min zurriyyati man kuma cikin zuriya ka sanya wa yi kima wanda zai tsaye da sallah wa domin ya zo da cewa min zuriyati min da dama lahi ta'ala da hu anna minhum kuffaran da Allah ya faɗa mai cikin zuriya sai akwai kahirai saboda haka ya ce to wa'anda ba kahiran ba ka sa su zama su fara sallah do'a وتقبل دعاء ربنا Allah ka المذكور addu'a ta wanda aka ambata. ibrahim yana murna da sallah saboda haka yana roƙo ɗaya nema wa da shi ya yi sallah allah ya ce mafai yana roƙo allah ɗaya nema allah ya kasu riƙe sallah don allah ya ce mafi rabbana gafir li wa walidai ya allah ka gafarta min ka gafarta ma uwaye na guda biyu hada qabla an bayyana lahu adawatuhuma lillahi azza wa jalla wannan kana adawa suka bayyana gare shi ga Allah azza wa jalla wakila aslama ummu ko kuma uwa ta ta musulunta wa qura shuzuzan walidi wato mafarada wa waladayya abin nan da diyana kuma ayya ani bunayhi wato abin nan ɗayan diyana guda biyu eh, Isma'ila da Ishaq وابن ولي المؤمنين كما كغافر سامر سوران جماعة مؤمنين يوم يقوم الحساب رانا الحساب زي سيوا أي يوم يقول الحساب زي بيانا ويظهر فيه الحساب yanan da zai bayyana hisabi ya bayyana ciki ne wa hada du'a lil mu'minina bil maghfirah wannan addu'a shi ya kawo mu'minai wato da gafara wallahu ta'ala la yaruddu a khalili ibrahim Allah bashi shi hujja addu'a masoyi na ibrahim zai gafarta wa duk mu'minai insha Allah وهي بشارة عظيمة لجميع المؤمنين بالمغفرة cikin wannan akwai bishara mai girma ga muminai wato da gafara kama wada kuka ji Allah yana son a yi istighfari kuma yana anka istighfari ya ibadi innakum taquduna bil-layli wan-nahar ya ku bayina lalle ku duka kuna aikata kurakurai da daddare kuma da rana wa ana agazir ba jami'a ni kuma ina gafarta bai baki daya wa a ni da lakum sai ko ina gawara in gafarta muku Allah yana so a roƙai gawara don haka yake ku roƙe ni gawara in gawarta muku ku yawaita gibari akwai alheri ciki ne Allah ya taimake mu wala ta saban Allah gafilan wala ta sabanna Allah zikir ibrahim al-khalil bayan ya ambace ibrahim al-khalil wa du'a'ihi kuma ya ambace addu'a ibrahim alladhi huwa aslu wa na'am wanda ita ce asalin ni'imomi allati an'ama an'ama Allah ni'imar da Allah ya yi ala quraishin da quraishawa mimma da ahun biyi ila tazakkur wannan yana cikin abin da ka sa su yi tunani ga baya su tuna baya wa rujuu ila ta'ala kuma su dawo ga Allah to bayan wannan haddada wansa ya kace su bai ma ya ci da abin da zai zo in istamaru ala suhul wal inadi inda sun ka doge ga kafirci da kin gaskiya wa qala wa la sabanna Allah gafilan kada kai zato Allah ya rabkana amma ya amalu zalimuna ga abin da mai ke yi da abin ga da azzalumai kai yanzu kada kai zato Allah ya rabkana da yake kyale malamai azzaluma almajirai azzaluman masu kuɗi azzalumai 'yan kasuwa azzalumai 'yan siyasa azaluman masu mulki azaluman maza da azaluman mata azaluman yare da na manya kaka yi zato Allah ya manci wato wala ta saban Allah abilan kada ka yi zato Allah ya rabu na amma ya amalu zalimuna ga abin da azzalumai suke yi zalunci wani lokaci yakan zo da ma'anar kafirci alkafiru <coughs> min ahli makkata wa ghairihim wa ghairiha abin da yasa ka ga ya kyale bai yi hukunci kai tsaye ba inna ma ya akhiruhum dama yana jin jinkirta musu bila azabin ba tare da azaba ba da yawan zuwa ga wani ne na kiyama da shi su iya da ido za ta yi so ta yi manya-manya cikin wannan yini da haulima tara saboda tsoron abin da take gani ya ƙalu shahisa basar fulani ana cewa shahisa basar fulani ai fatahu ya bude idon falon ya game da bai rutse su ba domin in ya tana ta yawa mutum ya iya rutse ido mai in ya bude su to abin nan ranar kiyama kenan wannan duk zalunci da kun ga ana yi Allah ya kyale akwai abin da ya kalli kuma sakamakon zalunci na ya fara shigowa yanzu duka shiga shanga da kuke ji ana yi da sace-sacen ga da ɗauke-ɗauken ga na mutane duk zalunci na ya kawo shi dukkan sababu wani abin da ya kawo shi sai zalunci allah ba ya zalunci amma yana saka mutane ga abin da suka aikatawa kuma ko gobe ko jibi kwakwatanta da allah da izina allah allah zai sauƙaƙa mai allah zai sauƙaƙa mai abin matsaloli don wanda ya kwatanta so da izina Allah Allah zai sauƙaƙa mai matsaloli in Allah ya so. modeyi wato suna masu sauri a yi musulayi makonari rahoto suna masu abin nan daga kawunan su sama zuwa sama wala a rikardu darho ganin su bai dawowa gare su wa abai da tuwan hawa zukatansu kuma wato kaliyatu babu komi cikinta a yi kaliyatu mina akali ta hinta daga hankali lefa zai saboda tsoron da suke yi saboda wato Allah ya kada mutane cikin tsoro kwarai ranar kiyama musamman dai zalumai wa an zirin nasa wa an zirin nasa yamma ya fi yi aka yi gargadi ga mutane ya kawo ya muhammadu annasa jami'an ya manzan allah muhammad sallallahu alaihi wasallam ka tsoratar da mutane gaba ɗayansu su ji tsoron yau mai ati mal azaba ranar da azaba za ta zo musu huwa yau mai kiyama waya kulun da zina zalamu wayannan da suka yi zalunci min daga cikinsu su ɗora cewa rabbana ai ya rabbana akhirna ya Allah ka jinkirta mana da an ta ruddana ila duniya abinda muke ni da jinkiri ka dawo da mu duniya ila ajalin duniya karibin zuwa ga ajalin duniya wanda an makusanci nujib da wata ka za mu karɓa kiranka ya Allah ka dawo da mu duniya za mu ansa kiranka bi tauhidi da tauhidi duk mutumin da ya mutu yana zalunci bai tsara haƙƙin shari'a ba lokacin mutuwa ce sai ya nemi dawowa musamman dai mutumin da bai hidda zakka ba ga noman da ya yi ko ga wani abu nashi kuma bai ce aikin hajji ba ya samu kuɗi sai ya sai mota ko ya samu kuɗi ya sai hegi ya kama gina gida ko ya samu kuɗi ya kama sana'a ya ki zuwa makka to waɗanda duka kowannensu sai ya sai ya in ya to mutuwa an kai mai wata irin makwara sai ya roki a dawo da shi duniya don ya gyara kuma ba a dawowa da shi duniya don ya gyara saboda haka kwasa musu cikin ku kai ya bari ya kada kai ne cikin wannan matsala in na na ya hidda zakka in zuwa makka na ya san bai hajjal islam hajjatul islam bai yi ba to ya yi kokari ya kai. babu magana jari babu magana gida babu magana komi inda ka rika kuɗi ga hannunka magana komi babu abu guda malamai suka yi saɓani gare shi shine aure idan abin nana. mutum shi ya san kai ne in ya zama mutum na wanda yake cikin hikina an biya aure ba to malamai sun ce shi aure amma in ba shi babu kuzuri daidai in rashin lahiya ne amma in ba shi ba kwata mu kuɗi ba magana jari cewa in nan ba da waɗanda kuɗi da mi zai sana'a sadda ba ka da su da mi ka ci abinci sadda ba ka da su da mi ka ci abinci to yanzu ka kai gare sa ka ce ya bi ma ka ya baka kai ko ka ce ya baka bi ne a ja ta kudai dai kana gani sai ka zo kayan nan ka kawo gidan da an anshe su gaba dai an ce abi mai su a an shi kayan na a ce abi mai su kada ka yi ta gudu kana ba da dan eh, abin da aka hannun ka don ka aka ne ka bayan an shi kaya Allah ya ta mana eh a bari a ce mai mana ai shi na ka dama yara matasan garin ga kaga yaro ya fara samun kuɗi kwana biyu kaga ya ce ya ce saboda ya zabi abin na istahabbar hayatar duniya alal akhira wa anna allaha la yahdi al-qawmal kafirin Allah ya kare ku a suna cewa Allah ka dawo da mu nu jibda a wata ka mu karba ka, wa nattabi'u rusula kuma mu bi manzanni fa yuqalu lawan kan sai a ce musu bisa ga zargi awalam ta kuno a kasan min kabalu ashe can harko ba ku kasance kun yi rantsuwa da duniya can duniya malakun min zawalin ba ku da abin da ka gusar da ku min za'ida ai malakun zawalin an ha ba ku da abin da zai gusar da ku daga duniya ila akhira ai an karku ba sa ba ce a kun kai tashin kiyama ba gaskiya na ba daga duniya sai kaduna to in sai kaduna kun gani ga kaduna kun taho wata kantun biya kun zanna can cikin duniya shi masakin ladina zalamu an busa a cikin wayan da suka zalunci kawunan su bil kuburi da kafirci min umam sabiqa cikin al'ummar da sun ka gabata wata bayyana lakon kaifa fa annabihim kuma ya bayyana gare ku yadda muka yi da suwa mina hukuba na azabar da muka yi musu walam tanzajiru ba ku tsawatu ba wa daramna kuma mun sanya muku ai bayyana lakum al-amsal mun sanya muku misalai shi alqur'ani cikin qur'ani amma falam ta tabiru ba ku lura da misalan ba saboda haka ba a jinkirta muku do wannan ko abin da manganuna an ka kawo musu kuma don a yanke uzurin su an ka ce mun yi muku kaza mun yi muku kaza mun yi muku kaza duk ba ku gane ba ba ku gyara ba to ba za a jinkirta muku ba Allah ka kare mu kada ka sa mu cikin su sun ma iltabata ana sannan ya waiwayo ya bar su wa an khidabin ya bar magana da suwa wa zakara ma fa'alahu bin nabi ya ambata abin da ya aikata ga annabi badale ya abin na ma fa'aluhu bin nabi abin da suka aikata ga annabi sallallahu alaihi wasallam badale imani ba marmakon badalin su yi imani da shi sai suka ɗauki wata hanya ta cuta mai minin makayin na abubuwan makilci kwalle-kwallen daban-daban faƙala sai Allah ya ce wa kadi makaru wa kadi makaru wa wa in kada makaru kufaru makka bin nabi sallallahu alaihi wasallam kafiran makka sun kulla ma annabi makirci iri daban-daban makarahun makircin su haisu aradu katalahu lokacin da suka yi niyyar su kashe shi aw takayidu ko su daure shi aw tarajahu ko su daure shi kamar wanda qur'ani ya ce wa idh yamkuru bika alladhina kafaru wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka Allah ya ce a wa izai mukuru bika ladina kabaru ka ambata ta da kahire suka yi maka makirci suna kulla maka makirci daban-daban wato don su daure ka cikin gida aka ba da shawara don a yi gina a yi rami da ya su lituka su tabbatar da kai cikin ramin a wai tuluka ko kuma su kashe ka don a huta a kiri kowace kabila ta kawo mutum guda a kashe ka au eh, yukhrijuka ko su kore ka daga garin makka saban makka gaba wayan kuruna suna ta makirci wayan kurallahu Allah na mai zuwa musu makircin su ba su sani ba wallahu khairul makirina Allah ya yi kowa gaggawa da sanin wanda aka makirci don kai abin da kake ba sirri na wurin ka ba amma shi dubara Allah ta mai zuwa maka sharrin ka sirri na kai baka gane ta sirri na na Allah subhanahu wataala wato duk wanda ka san ya samu tsaron Allah ya ta Allah da ibada gwargwadon wanda yaka iya ya ga ikon Allah duk sa'an da mutane suka zanna don su kula maka shiri Allah zai maka maganin su ka taimaka mana Allah ka sa mu cikin bayan ka salihai masu yi mana kwalle-kwallen shiri na ciki wato wayan da ake tare da su da wayanda an nesa Allah ka yi mana magani duk shirin da suka kulle Allah ka mai sai gare su mu kuma Allah ka kare mu kada mu kulla mu kowa shi kuma kada mu kulla kullawa Allah ya ce wa inda lahi makircin su yana wurin Allah ai ilmuhu au jaza'uhu ilmin makircin ko kuma sakamakon makircin yana wurin Allah wa'in abin na wa'in kana makaruwa ai ma kana makaruwa ma kishin su bai kasance wa'in azuma ko ya girma lita zula mini wal jabal don duwatsu ta gushe tare da shi Allah ma'anan ya ce fi a abin nan lita zula lamul jihud wato wani lamu na ka'ida da masu nawa ku ce ma lamul jihud warbelu wato ta zula masubun bi al-mudmiratun wujuban ba'daha al-ma'ana la ya'ba'u bihi Allah bai damu da makircin su ba wala ya durruna illa anfusahum masu kulla makirci ba su cuta ma kowa sai kawo su duk mutanen nan da kuke gani sun ɗauki sana'a su mina hici da ita suka sha abinci da shi suka sha abin sha da shi suka sutura da shi suka abin hawa da shi suka gidan da suka kwana ko yaushe suna ganin awa Allah ya kyale su inna Allah yumhilu wa la yuhmilu Allah yana jinkiri amma bai banza da abin da ya zai yi in ya ce zai to zai amma yana jinkiri yumhil yana iya jinkirta mutum ya dade bai kama shi ba amma wa la yuhmilu bai jewar da doka ta wanda ya ce zai saboda haka duk ku bi su da kallo masu kwalle-kwalle shirin nan ku gani kuna ganin su da inda suke suka ga mutanen kirki sai su koma gehe suna ta dariya kamar wada manahaka Allah ka yi majalisa annabi sallallahu alaihi wasallam to wada Allah ya wa wa'ancan su ma haka nan zai musu alƙawari na baita suwa Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu kai mana maganin munafikai Allah ka wace su ka tarwata al'amuran Allah ka kunyata su Allah ka hana musu nasara Allah ka taimaki musulunci ka ba musulmi nasara wakila an ce sharawi da islam wato abinda aka ni da aljibalu wato shari'o'in musulunci almashabbatu bi hawain da an ka kamanta da dutse ke tsarayi wajen tabbata wasu bati wato da tsayuwa wa bi qira'atin bi fatahi lam litazula wato litazulu wato litazula wa wa rafi al-fi'l zula minhu al-jibalu wato abin da na fa'in a nan wal ha'u da miru sha'ani abin da muƙaddaratun wallamu hiya alfarika bai da nafiyati wal mahaifafati ai ma'anarsa wa innahu kana makaruhum lalle ma kirkin su la tazulu aljibalu biha wato duwatsu tana gushewa da ita wal muradu ta'zimu makarin su ga wannan kira'a ana nihi makincin sana da girma ko ga duci a hausa ya gusar da shi inda an bari ya hau wakila al muradu bil makari ko kuma abinda aka ni da makincin su wato kafircin su ويناسب هو على القراءة الثانية لتزول آه، أبنا قوله تعالى في سورة مريم تكاد السماوات يتفطرن منه يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتفر الجبال حتى أن دعوا للرحمن ولدا ya yi nasaba da wannan bagire ta kada samawa ce ya tafaddar da minu ya yi nasaba da wannan kira wato makirci abin nan sama bakwai ta kusa da tsage minu saboda abin nan wannan maganganu nasu wata shakwar abdu ƙasa ta kusa ta tsage ita ma wata khairar jibalu duwatsu ta kusa ta faɗo hadda da wawwace dan mai an da audin rahamanu walada don ɗai sun ce rahamanu na daɗa ga kenan kafircin su ake nuhi nan domin kafircin cewa Allah na da ɗa babban magana ce magana ce mai girma cewa Allah na da ɗa don zagi ne na ƙarshe Allah ya ce ɗan Adamu yana zagi na kuma bai kamata ya zage ni ba a cikin hadisin ya ce amma abinda an zagin da ya kai min cewa ya kai ina da ɗa kun ga wannan zagi ne babba ga Allah subhanahu wa ta'ala a ce yana da ɗa to Allah ka kare mu balar kira ce ula ba kira ta farko lita zula yana ce ba hu makure a shahazan yayin na saba da shi abinda aka karanta shahazi wato a maka na makaruhun ila akhirha sun ma yin tabbatar na sallallahu alaihi wa sallam sana na biya waiwayo mafadiban lahu sun ma yin tabbatar sana allah ya waiwa ilan nabi zuwa ga annabi wato allah ya waiwaye annabi mukhadiban lahu yana magana da annabi wa mawatiyan bihi yana ɗebe mai kewa yana bashi hankuri amma ya dace ga abin da yake haduwa da shi ne kaumi ga mutane ne wa mawa'idan lahu na nasari alaihim kuma ya nemi alkawari ya ce ya hankuri zai zai samu nasara a kansu wa qala wa la tahsabanna Allah ta hasabanna ya muhammadun ya manzon rahama muhammadu sallallahu alaihi wasallam kada ka yi zaton allaha da wadi rusula allah yana saba alkawarin da ya yi manzanni ne bin nasari da nasara duk alkawarin da ka ji allah ya yi wa manzanni ne ko ga kansu ko ga jama'arsu to kada ka yi zaton allah na sabawa a dai ya hankuri bal yansuruhum a zai taimaki manzanni da al'ummarsu inna Allah azizun lalle Allah mabuwayi na galibin la wajizu marin jayi na babu abinda ka buwaya tai zo intiqamin mimma asa kuma maabuci azaba yake ga wanda ya saba ma. jinkirin da ka ga an yi kada ka ɗauka kamar zai saba alkawari bai sabawa duk alkawarin da ka ji Allah ya yi Allah zai cika shi ba zai saba ba yau mace badala adu ranar da za a canza uzkur ka ambaci yau mace badala adu ranar da za a canza ƙasa wagga ƙasa da muke bisa gare ta sai a canza ta gairar ardi a kawo wata ƙasa wadda ba ita ba a yi to baddal sai a canza wagga ƙasa saboda ita ta saba da mutane in an kabata yana yi wa kila yi wani haɗin kai da ita to sai allah ya ɗauke ta gaba dai wasu samawa kuma a canza sama ita ma wannan sama da kuke gani ta saba da duniya ta saba da mutane yana wa ta yi wani abu da ita da mutane tunda a sun saba to za a ɗauke wagga ƙasar a ɗauke wagga sama wa yawa malkiyama yi hushara nasu za a da mutane ala ardin bai da'a bisa ga ƙasa wadda a abin nan a ƙasa wadda a fara fes a kai su a sauke su ga ƙasa wadda a fara ba ta da zunubi wasu mutane inda suke zunubin da suka yi komi suke bisa gare baki ya kai ƙasar gare kwan a gani dori ba haka nan take ba dori ta yi haka kyau amma zunubin mutane ya shi ta haka har da duwatsu ba ku ga dutsen hajjira a ko bakin tukunya bai baki ne ba yanzu amma annabi ce yayi ko da an ka hito da shi fari na kamar hasken wata yake zunubin mutane na da ka zuwa wuri ne shi na yanzu ya koma eh, kusan baka san wani abu mai baki ne ba hajjira tsawon. duk zunubi na mai sai fari kas an ka kawo shi duniya daga aljanna to shi zunubi wato haka nan yake bakanta abubuwa yake ya lalata shi yasa mutum mai safa Allah kwarai in kaddi bai ko baka sani ba da ka dibe sai ka ji duk bai baka sha'awa duk abin nan in ka sai ka ji duk ranka ya baci duk bai birge ka ko kuɗi ya karabawa yana ba mutane sai dai mutane su ce don su an kuɗi ne amma ba don suna sha'awa ce ba Allah ya kare mu haka aka rawaito kama biya hadisi kama wanda yake cikin hadisi abin na a sahihaini wato hadisin bukari da abin nan da muslim abin nan warawa muslim sahihu muslim ya ruwaito hadisa hadisan da ya ce wato sayila nabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye annabi to a an canza kasa an doke wannan kasar ainan nasu yau idan to mutane ina za su zanna tun da an dauke kasar wani wuri za su zanna kala sai Allah ya ce annabi ya ce ala siradi bisa siradi za a kwashe mutane du'a za su bisa siradi sai a ɗauke wannan ƙasar kamin a yi musu hukunci wato a yi musu hisabi wanga kenan siradi akan haushe sau biyu hawa na ɗaya don canjin ƙasa hawa na biyu don kowa ya ce gida yi ya aljanna su ta gidansu yan wuta su ta gidajensu hawa na farko babu wani abu don a canza ƙasa na hili na wanda za a aji mutane can don a canza wanga hili da za su zanna a yi mai 'yan gyare-gyare wa barazu kuma abin nan mutane sun hito a ya tara juminar kuburi ga sunan sun hito daga kaburbura lillahi zuwa ga allah alwahid alkahar allah wanda yake abin na guda daya ko marin jayi ya Allah ya azizu ya Allah ya wahidu ya Allah ya kaharu ka taimaka mana Allah karin rinjayar da mu daga sharrin kawuna, karin rinjayar da mu daga sharrin shaidan da jama'a ta makiyanmu da ma'asadanmu musulminsu da kahiransu Allah ka ba mu nasara da rinjaye a kansu don darajar sunayenka ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah ya azizu ya Allah ya wahid ya ƙahar وترى المجرمين يومئذ وترى المجرمين يومئذ مقافا إلا Wata ya Muhammadu, ya Muhammadu za ka gani a yi tursurin mujirmina, za ka gama su da hiran nan yau ma idan a wannan rana makarramina an gama su mutum biyu. aya mashadudi na an daddaure su ma shayadi na tare da shedanun su ko wadanne mutane shedanin da ya batar da su wanda ya aza su ga hanyar da ba daidai ba to da su za a hada shi a daure fil asfadi cikin maruruwa ay alquyud aw al ko kuma kukumma rigona su ai kuma so su. ya an ce sirbal wato riga min kadiranin wadda an ka yi da abin nan da abin na na darma kadiranin karhen darma don shi ya fi shiga jiki sosai li'annahu ablagu don shi ya isa matuƙa listi'alin na riga huruwa da wuta ai iccen darma kuna ganin in ta ji zahi ma sai ta narke ta koma ruwa don ta shiga cikin jiki to wannan ƙarhen da shi za a yi musu riguna sannan a sa su wuta wata ga sha wa juwa wa kuma abin nan wuta ta lullube su duka ta ne su da ya jazi Allah Allah ya abin da ya sa aka yi masa wa'annan riguna aka sa su cikin wuta wuta tana kuna huskokinsu ne ya jaziya a mutu alikon be barazu wato barazu lillahi da wahidar kahar wato sun to ga allah wanda yake guda alkahar mara jayi wato liyajaziya allahu don allah ya saka ma kulla nafsin kowace rai da ma kasa ma abin da ta aikata min khairin aw sharrin saboda haka kada ka bari wani ya saka ka bi mutane kana baci kana kulla musu shiri wai don hawa ne ranar kiyama za a saka ma kulla nafsin ma kasaba kowace rai sai an saka mata da abin da ta aikata saboda haka marmakon ka ka tsaya ka yi sama Allah don wani ya kokari ka yi da'ar Allah don Allah kuma kowa sai an saka mai abin da ya aikata kuma ba wani wanda zai hana a yi ma sakamakon aikin ka in kiyama ta yi inna allaha sari'ul hisab lalle allah mai gaggawa hisabi ne ya hasibu jami'al khalqi yana hisabi ga dukkan mutane fi qadar nisfi nahari a cikin misalin rabin yini min ayyamin duniya cikin yinonin duniya ba yinonin lahira da hadisin da zalika saboda hadisin da ya zo da wannan magana hadar ƙura'anu balagun linnasu wannan Kur'ani yi da na ga mutane wato wannan ƙur'ani da kuka gani daga harko ne har ƙarshe yi da ga mutane ai unzila li an saukar da shi don a isar da sako ga mutane wal yundaru bihi don a yi musu gargadi da shi wal ya ya alamu ma bihi min al don su isani sani wato da abin da ke ciki ne na hujjoji su yi aiki da shi inna ma huwa dama shi Allah ilahun wahidu abin bauta ne guda don su san haka nan liya alamu don su sani inna ma huwa dama shi Allah ilahun wahidu Allah ne guda wali yadhakkara bi idgami ta'i fil asli izali wali yadhakkara ay wali yatta'iza ulul albab domin masu hankula su azantu asabul uqul waƙade malaha hadila aya wannan aya ta kunshi abubuwa da yawa ala jami'i mama rasattu sura ta kunshi duk abin da wannan sura ta karanta min tauhidi na tauhidi wal wahayi da wahayi wal irshad da shiryawa wa tadhakkuri da tunatarwa wal wa'azi da wa'azi wa qad khatama sura ta ƙare bai ma bada albihi da abin da ta fara da shi inda qawlihi kitaban anzalallahu ilayka litukhrijan nasa min dhulumati ila nur abinda sura ta fara da shi kenan kuma ta kare da abinda ta fara hadal qur'anu balagul linnasi wal yunzaru bihi wal ya'lamu annama huwa ilahu wahidun wal yadhakkara ulul albab kun ga tarihi da abinda ta fara wa fiha cikin ta muna mawsanatul badi'a akwai abinda aka ce ma al-mawsanatul badi'a ma yasmunahu abinda su masu balaga ke ce ma biraddil ajizi ala wato ƙarshe a dawo da shi ga farko kun ga sura abinda ta fara ƙarshen ta ya dawo da shi walhamdulillahi rabbil alamin alama an'ama wa ajzala da albarka wannan sura da ɗaukaka ta Allah mana roƙonka Allah ka gafarta mana dukkan mu Allah da albarka wannan sura da darajarta duk mu, Allah ka gafarta mana kuma Allah ka kare mu daga sharorin masu shiri ka ƙara mana imani da lahiya iya waɗanga da ka ba mu da wanda za ka ba mu da albarka wannan sura ka shirya mana su kuma ka tsare mana su ka kare mana su daga sharran munafukai ka kare mana su daga sharran kahirai ka kare mu daga sharran ka kare mana su daga sharran maza da sharran mata da sharran mutane da aljanu baki daya da sauran halittunka Allah ka tosaya mana da albarkar wannan sura ka sa ai zaɓe lahiya Allah ka sa ai zaɓe lahiya da albarkar wannan sura Allah ka ba musulmi nasara Allah ka ba musulmi nasara Allah ka ba musulmi nasara da albarkar wannan sura kuma Allah ka tabbatar da nasara Allah ka taimake mu ya rabbal alamin to suratu Ibrahim ta kare sai suratu Hijr Suratu Hijr